وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الأعزاء نرحب, نرحب بكم ثانية في هذه الدورة المباركة وكما سبق أن ذكرنا أن هذه الدورة مقسمة إلى قسمين الاسم الأول قد مضى في هذا اليوم والآن سوف نشرع في القسم الثاني وهو دراسة حول قصيدة القصيدة تسمى القصيدة الزينبية التي تنسب آه، إلى الإمام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعنا شيخنا شيخنا العزيز نائب هذا المسجد المبارك الإمام الدكتور أمين محمد الأمين إسماعيل بن عبد القادر حفظه الله تعالى والذي سيتناول هذه القصيدة بالشرح والإيضاح وذكر الفوائد التي تتعلق بها آه، الشيخ معروف لا يحتاج إلى تعريف كأنه جبل كأنه نار على علم وكل من في هذه الحارة علم مدى الجهود التي يبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين لا سيما أهالي هذه الناحية من البلد الشيخ الدكتور آه، لا يحتاج إلى تعريف كما ذكرت لكم ونظرا لضيق الوقت أعطي الفرصة ليبدأ هذه القصيدة المباركة تفضل يا شيخ كورك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه الدورة التي افتتحت هذا الصباح وقد تعلمتم في هذه الدورة أن الطرف الأول يخص مادة مصطلح الحديث وأما الطرف الثاني فيخص قصيدة ربما تكون غريبة عند كثير منا لأنها غريبة حتى عندي يعني لست أعرفها إلا عندما كلفت بالقيام بشرحها والآن إن شاء الله طالما أن القصيدة يعني ليست علمية فإنها لا تحتاج إلى بذل وقت وجهد طويلين بالنسبة لشرحها بل إنما يحتاج إلى فك رموزها وشرح بعض المفردات التي قد تكون غريبة عن كثير منا إن شاء الله سوف نقوم بشرحها شرحا موجزا بحيث يتسع لشرحها كلها إن شاء الله تعالى لكن قبل أن نواصل قبل أن نشرع في شرح القصيدة لا أدري ما هي اللغة التي يخاطب بها الحضور هل هي اللغة العربية أو اللغة الحوسة المحلية الكثير منا يفهم اللغة الحوسة وباك بني سيلم افتتحوها بالغزل والتشبيب هذا الذي يسمى الغزل أو التشبيب shi yasa za mu ga cewa haka lokacin da cewa duk hurairata nan rafa hali tusiqu farra'u far'a'u masqulun awariduha tamshi huwaina kama yamshi alwajil wahilu ko idan muka duba zamu ga لحولة أطلال ببركة فحمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد ko haula haula sunan mace shi wancan shi kuma ya ambaci horaira horaira sunan mace shi saboda haka suna buɗewa da sunan mata haka idan muka duba a antara duk da shi wato gwarzo ne za mu ga cewa yake halaga dara shu'ara wa min mutaraddimi am hal arabta dara addar din da yake nufi ta masoyiyarsa ba da tawahumi har shi ka karshe yake cewa ya dara ablata bil jiwa'i takallami wa imi sabahan dara ablata waslami an gane za mu ga cewa har ma lokacin addinin musulunci akwai cikin sahabbai kamar ka ibn zuhair zuwair ibn abi sulma ibn abi salma mawaki ne yana kuma da abin nan dinsa shi ma ko yana shi ma da mu'allaqasa amir ummi aufa diminatul lam takallami bi haumanati durraji fal mutasallimi ko wani abun ba dole fassara ba saboda duk larawa ne nan wajen yawwa a in muka duba za mu ga Ka'ab ibn Zuhair a cikin kasidar sa da yake shahararriya wace ce kasidar Ka'ab ibn ibn Zuhair shahararriya waye zai faɗa min ita mu gani masu karatun karatun adab na'am a a kifa biki wannan imrul qais ne kifa biki da kira habib kin ga shi ma haka ne bisik liwa baina dukhuli fa humali shi ma haka ne sai da ya fara da abin nan din nasa an gane ko amma ba shi bane ka ibnu zuhair wanda ya san zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jama'a ya san wannan daular da yawa Hamidu akwai yawwa barakallahu fik kai ne ka zo kai karatu a ah, to ashe layin nan na fa na bayan nan ya kamata ku dan matso gaba ya za ku zauna a baya alhalin jigajige ne ke zaune a can baya ba na Ado. matbulu mutayyamun isri halam yufdi makbulu su'ad din sunan mace zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi ka ibn Zuhair bal sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma kuma zamu ga cewa ya bude kasidarsa da irin wannan to zamu ga cewa har bayan zuwan musulunci mawaka idan suka tashi bude wannan mawaka ke bayan zuwan addinin musulunci asr sadr islam in kana karatun adab za ga cewa su ma suna bude waɗannan waƙoƙin nasu ne da irin wannan an gane ko saboda haka ne wanda yake sananne shi yasa shi ma wannan sai yake cewa sari mathi baluki ba da wasliki zainabu zainab sunan shi wadda ya raɗa wa suna kenan ba mu san kowa ce ce zainab ɗin ba amma da yake cewa sari mat hibaluki ai at hibaluki ai hibalu wasliki hibalu mawasalatiki wa faraktuki ba'da wasluki لأن الصرم في اللغة العربية هو القطع الصرم هو صرمت kubal ana igiyar da ta kulla tsakanina da ke ta katsi ta tsinki ba da wasu liki, bayan da a haɗe take ko zainabu sunanta kenan wadda ya raɗa wa sunan Wadda waddaharu fihi tasarrumun wata kallubu sai yake cewa amma haka fa zamani yake fa dama fihi tasarrumun wata kallubu ko yaushe zamani za mu ga cewa yana yanke alaƙa tsakanin wane da wane ko ba haka bane wata kallubu sannan kuma yana caccanzawa wani lokacin a samu jin daɗi wani lokacin kuma a samu a ɗanɗana kuɗa to haka shi ma lokacin da yake suke alaƙa tsakaninsa da shi wannan zainab ɗin kaga a lokacin ne ya zamo abin da shi yana jin daɗin rayuwarsa kenan yanzu kuma alaƙar ta riga ta yanki don haka sai ya buɗe wannan ƙasidar don ya nuna cewa wannan abin ya ƙona masa rai ya ƙona masa rai dama kuma ɗaya daga cikin abubuwan da su masu abin nan suke bayani da yawa za ka ga cewa waɗanda suke yin buɗe waƙoƙi in ma ya zama sun buɗe wannan waƙar sun yi bayanin ɗaya daga cikin abubuwan da za bayani shine algazal wato waƙoƙi akwai kala-kala akwai almadih akwai algazal akwai alhija akwai alhamas alhamasa waƙoƙin hamasa duk waɗannan nau'o'i ne na waƙa to shi wannan sai ya fara da gazal ɗin. gazal ɗin shi kuma ya ƙunshi abubuwa da yawa imma ya zama mutum ya ambaci sifofin wanda yake ƙauna ko yake so kamar misali a ce misali ko kuma abin da shi a sifarsa shi shi kaɗan kansa ya bayanin kansa kamar misali a ce ya yi rami ya yankwani ya lalace saboda me saboda tunawa da wanda yake ƙauna an gane wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake ambata a cikin waƙoƙi ko kuma mutum ya faɗi abin da yake sifofi ne na ita wadda yake ƙauna ɗin kamar eh, abin nan waɗannan abubuwan wanda ake gani ne ko kuma na halayya ne wanda za su ƙara nuna cewa lallai ga dalilin da ya sa ya makale ya ce lalle yana ƙaunar ta ɗin ko kuma ya ambaci wani abu wanda yake ya faru tsakaninsu su biyun in ma ya zamo lokacin da suka gamu da ita ko kuma a lokacin da ya zamo an rabu suka ko kuma wanda yake ya haɗa su ya zamo wannan abin ya zamo sababi ne na wani abu da ya sanya ciwo a zuciyarsa kamar a ce an samu waɗansu waɗanda yake magulmata sun ratsa tsakani ya zama sun yi gulma sun yi wane ne sun raba tsakaninsu ya faɗi waɗannan abubuwan yawancin waƙoƙi abubuwan da yake faruwa kenan to shi ma sai yake bayanin me yake bayanin rabuwar rabuwar yake faɗuwa yake faɗa ko bai yi bayanin haɗuwar ba shi yake cewa dahru fihi tasarrumun wa taqallubu to haka ma za wato ana arafu kuma dama ba yadda za a yi rayuwa ta tafi in ba haka din ba rayuwa ma ba za ta yi kyau ba in ba a samu haɗuwa da rabuwa din ba ko dole ne ya zama an samu rabuwa inda a ce misali babu rabuwa kullum kowa yana nan a raye da gidajen tsofaffi eh, a duniya ba eh to shi yasa haka ɗaya daga cikin al'adarsu shine ya zama sun ambaci zamani zamani zamani zamani zamani to malamai sun yi bayani akan wannan magana akan zamani cikin zamani da ake magana akwai hadisin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a inna Allah huwa dahar la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa dahar dahr ku ku zagi zamani domin Allah madaukin sarki shine zamani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to za mu ga kuma mawaka ko kuma mutane waɗanda yake za ka koyaushe suna maganar zamani zamani zamani to malamai shine suke bayani kamar ibn usaimin a cikin alqaulul mufid sharhu kitab tauhid yake bayani yake cewa wato shi zamani din nan in ma ya zamo kayi magana sa a matsayin cewa kawai labari ne tsagwaran labari kawai kake bayarwa cewa lallai kamar misali yau mun mun sha wahala a wannan ranar saboda zafin da aka yi zafin nan da aka yi na wannan lokacin mun sha wahala a ciki kaga kai bayani akan zamani ko ba haka bane shine sai yake cewa wannan babu matsala babu komai dan mutum yayi saboda labari ne kawai mahaza yake bayani ko kuma kai bayani akan zamani a matsayin cewa shine yake tafiyar da al'amura shine yake tafiyar da al'amura an gane ko ma'ana misali ka zagi zamani a matsayin cewa saboda shine yake tafiyar da al'amura din kaga nan wajen shi kuma yana da haɗari sosai na farko mutum ya yi itikarin abin nan ya yi abin nan ya zagi zamani a matsayin cewa shi ne yake tafiyar da al'amura to wannan ya zama akwai matsala sosai da sosai saboda abin haramun ne ma yake cewa haramun ne wannan saboda mutum yana ɗauka cewa kamar zamanin shi ne yake tafiyar da al'amura ɗin alhalin kuma wanda yake na hakika na Allah madaukin sarki shine yake tafi da al'amura din dan haka haramun ne mutum ya zagi zamani a matsayin wannan ko kuma ya zagi zamani a matsayin cewa shine ma yayi abin gaba daya shine yayi abin gaba daya to wannan zai iya fadawa cikin shirka ma wannan abubuwa kenan guda uku saboda haka muka duba zamu ga cewa wannan baitin guda daya yake cewa wadharu fihi taqallubun taghayyurun wa taqallubun zamani koyaushe ana samun canji a ciki nan tagayyurun ya ce ko tagayyurun wata kallubu shi kuma wancan cewa ya tasarrumun wata kallubu tasarrum ma'anahu taqattu ma'ana inqita huwa al-inqita ولذلك إذا أخذنا بالمعنى الذي عندي وتوندلك أوجنانا وجه سنرى أن فيه أن فيه تنوعا وأيضا زيادة أن فيه زيادة لأن التغير هو التقلب بينما التصرم معناه التقطع التقطع أليس كذلك ولذلك فالرواية الثانية التي تقول والدهر فيه تسرم وتقلب ربما تكون أوضح أو يعني أكثر فائدة من هذه الرواية التي وردت في عندكم في المذكرة saboda haka waddaru fihi taghayyurun wa taqallubu wato koyaushe zamani yana caccanzawa sannan kuma dan haka kada mutum ya ma damu ke ma dan ya zamo kin canza ke Zainab din ba san kowace ce Zainab din ba dan kin canza ba abu bane saboda zamani ma haka yake da nasharat zawaiba nasharat zawaiba wato ta fito da gashin kanta asalin addu'aba du'aba shine abin nan gashin kai الزوائب جمع زوائب جمع ذؤابة جمع ذؤابة rubuta ربوتكم na ga ana rubuta shi jam'u zu'aba an gane ko jam'u zu'aba zu'aba huwa nasiya makwarkwada kenan ko makwarkwada shine asali ya ake cewa masa ne makwarkwada ake cewa ko a maɗiga shine makwarkwada din kai ne baka faɗan wannan shi yasa an gane ko makwarkwadan kan mutum inda za a ce maɗiga ko maɗiga inda maɗigar ka take na maɗiga ya a lokaci na musamman ake kiranta wannan na'am in ajiya nan maɗigar kan mutum ko kuma makwarkwada gaskiya ni maɗigar maɗiga ɗin <laughs> makwarkwadar tafi <laughs> an gane ko makwarkwadar gashin kan mutum to a nan inda abin da ya fito shine ake kiransa zu'aba in ma ya zamo maɗigar nasu ya ɗin ko kuma makwarko abin nan gashin da ya fito ta nan bangaren saboda haka da ta bude gashin nata ta duba ta gani allati ta zuhu biha dama tana alfahari da wannan gashin ta zuhu ai taftahiru biha an sani cewa mata yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kwalliya da shi shine gashi ko ba haka bane sai ya zamo ma abin nan suna ta bin hanyoyi daban-daban dan ya zamo gashin su yayi yawa to ita wannan Zainab din sai ya zamo da ta duba ta ga gashin nata ta bincika ta gani cewa ma da sudan yana nan baki kirin da shi ba abin da ya rina shi na wani launi na shan wahala na duniya ko kuma kasancewar rayuwa ta tafi wara suka kasa gamati ashiyabu. kai kuma sai ta duba ta gani cewa gashinka ashiyabu ya yi furfura ya zama gama. Asarama shine kamar a ce misali tofin auduga asalin asali wata wani tsiro ne wani tsiro ne wanda yake ganyensa fari sal sannan kuma ‘ya'yan itatuwar sama fari sal yake kamar misali idan auduga ya yi ya fashe yaya za ka ga cikinsa fari sal ko to haka gashin kansa yi ita kuma ta duba ta gashin kanta me yake nuna mana anan wajen Eh? shi ya riga ya tafi ya tafi ita kuma tana nan da har yanzu wato tana nan duniyar bata abin nan ba ta yi wa watakila ba ta taba haduwa ba ne ai irin abin nan ne za a ce lokacin abin nan babu social media ko dama <laughs> irin wannan abin ne wanda yake misali ta nesa shi bai taba ganin ta ba ita ma ba taba ganin sa ba ta ga cewa wani mutum ne wanda za a gan shi misali dan bana bakwai da suka haɗu sai ta ga cewa fa ita ga shi fa ita har yanzu fa tana nan shi kuma aka duba aka ga cewa gashin kansa gaba ɗaya ya riga ya rine ya zama farisal an gane ko dama kamar yadda wani yake cewa wani mawakin idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu fi wuddihin nasibu ko an gane ko idan mutum ya duba ya ga gashin kansa ya yi furfura sai ya je neman aure gashi kuma ga wani saurayi shi ma ya fito wa za a kasa kuma ba wani abu yake da shi ba na wa za a kasa a wannan can wurgi za a yi da shi ko ba haka ba ne auƙalla maluhu ko kuma mutum ya tabbatar cewa ba shi da dukiya kawai shi kenan ya je ya taro abin da yake faɗan da ya fi shi falaisa lahu fi wuddihinna nasibu in ji alkama wani daga cikin mawakin jahiliya ne yake faɗan wani saboda haka ka ɗauka cewa za ka samu wood soyayya kayan idan ƙalla malu ɗin ma misali idan ma ka tura malu ɗin to ba dan wai shi karan kansa aka so shi ba saboda wani abu ne daban laisa bi zati ko ba haka bane ba wai zatinsa ake abin nan ba saboda haka ita ma wannan ai ta yi gaskiya ko yake cewa na sharar da wa'iba da ta duba gashin kanta allati tazhu biha wanda dama da shi take takama ta tazhu biha sudan sai ta ganshi fari abin nan gashi nan baki wa ra'suka kai kuma gashin kanka kassa gama mu ce kamar tofin auduga misali auduga ta bude ashyabu ya yi abin nan furfura ba kuma furfura irin waye wanda za a ce irin ta baiwa din nan an gane kun san akwai furfura ta baiwa ko wanda wani tun yana jariri za ka ga furfura ce da shi to ba irin wannan ba a'a furfura ta Allah da Annabi ita wannan furfura an gane ko to shine sai yake cewa abin nan aka da ya duba yake ce wastanfarat baiti na uku kenan wastanfarat sai ya zamo ta kyamaci ko kuma ta guje ka lammara atka lokacin da ta ganka wa ma kanat hinnu ila luqaka watar watar habu anan wajena amma watar gabu na wajen ku shine daidai an gane ko وطالما كانت تحن إلى لقاك وتلغب واستنفرت سيذمو أبن يجيجي تاتا تاوجيكا هكذا استنفر الشيء معنى إرن كمر كسيري فن أنغاني كسيري يذمو باكا سمى غموانا متن كام kyamatar bacci kyamar ma ya zama mutum baya ma son ya kusanci mutumin لما رأتك لوكا شنة تغنكا ganka kai wannan mai gashin wa qala ma kanat tahinnu da kuwa can a yadda alaƙar take kanat tahinnu ai tashtaqu ila liqaka kanat tahinnu ila liqaka tana wato shauƙi. na cewa ina ma ya zamo an haɗu na ganka ko yaya kake wata ragabu sannan kuma tana kwaɗayin haka ɗin amma kuma tana ganin sa kawai sai ta ga cewa ba ashe ba wannan mutumin da take tunani bane a kwakwalwarta an gane ko yawa wastanfarat lamma atka wa ma kanat tahillu ila liqaka wa targabu shine sai yake cewa kadaka waslu laganiyati wa kadaka waslu laganiyati to haka duk wanda ya tsaura wa kansa lallai sai alganiyat sun so shi ko sai yayi alaka da su haka shi ma zai iya samun kansa a cikin irin wannan ba wani ni kadai bane kaka dauka cewa ni kadai ne zan samu kaina irin wannan a'a Alganiyat ghaniyat da ake nufi da ganiya a nan wajen shine almar'a, allatifa, al-latifa al ba sai na fassara ba ko ina jin kalmomin sun isa su bayani al-mar'a al-latifatu sifat an gane al-latifatu dhat sifat wannan ita ce alganiya. waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da alganiya hiya allati tughni bi husniha an zina ba ta san ita ta wadatu ta make up wai sannan ta ƙara kyau can ta yayi ya ma fi make up din an gane ko ita ake nufi da alganiya an gane ko allati tughni bi husniha an zina waɗansu kuma suka ce a'a hiya allati tutlabu wa la tatlub to wannan wata ma'ana ce wadda yake abin nan waɗansu kuma suka ce allati ghaniyat bi baiti abawaiha allati ghaniyat bi baiti abawaiha wa lam yaqa alaiha siba'un wannan a wajen laraba kenan da idan ya zamo an ci gari da yaki waɗanda suke fara zama ya zamo an abin nan cikin victim waɗanda za a fara ribata su ne mata da ƙananan yara to ita ba taɓa samun kanta a cikin irin wannan yanayin ba ita ce alganiya shine yake cewa wa kadhalika wa kadhaka wasu alganiyat amma ma'anar ta farko da wannan ta biyun da muka faɗa sun fi zama abin nan allati tuhuni bi husniha an zinati an zinati an gane ko alganiya jam'u ganiya ganiya kenan an gane ko ne yake cewa kadhaka wasul ganiyat fa innahu alun yake cewa haka dama abin da yake duk wanda ya daura wa kansa lallai sai sun yi soyayya ko kuma sun haɗu da mace wadda yake ita tuguni bi husni hani zina ko kuma almar al-latifatu dhat al-menene al-badi'atu sifat ko to shi ma dama haka ne dole ne ya san cewa lallai sai yayi hakuri wa man yahtu bil hasna'a ha wa man yahtu bil hasna yuti maharaha to ani waka ce wannan nake faɗa kai eh, yanzu wannan abin da ɗinka akwai na manta ma waka muke yi ko waƙe ɗauwa waƙe yana da waɗansu ma'aunai wanda yake halin ibn Ahmad al-Farahidi shine kusan farko wanda ya ɗaura ilimin ya sanya masu waɗannan ma'aunin ya yi guda goma sha biyar almajirinsa sai ya ƙarasa ya guda ɗaya ya guda ɗaya kuma kowane ma'auni kowane ma'auni yana da suna an gane ko akwai al tawil akwai al-wafir akwai al-munsarih akwai al-kamil akwai abin nan al-mutaqarib al-mutadarik haka dai sunaye ne na abun nan kowanne kuma awo awo awo ne wanda yake kowanne mai zaman kansa to mu wannan muna tafiya ne akan al-bahrul kamil sunansa al-kamil shi wannan ma'auninsa shine mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun Sari ba hibaluki ba'da luki zainabu mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun Wadda والدهر فيه تغير وتقلب mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. amma ya canza ta waɗansa abubuwa ne waɗanda yake suke canza amma dai shi ne. sari mati ba mutafa'ilun luki ba da was mutafa'ilun luki zainabu mutafa'ilun an gane <laughs> saboda haka wannan baharul kamil ne da gaba ɗayan taqti'arsa gaba ɗaya an gane taqti'arsa gaba ɗaya na san da yawa sun yi wurgi da aro to so nake a ɗan dawo aro ɗin shi yasa abin da da na so yi bayanin aro ɗin sai zamo zama na abin da na sha'afa mun shiga baitukan kafin abin nan yana da kyau a ɗan karanta kowanne huzmin kulli shay'in shay'an wa huzmin shay'in kulli shay ko haka suke cewa ko huzmin kulli shay'in shay'an wa huzmin shay'in kulli shay saboda idan baka yi wannan ba ba za ka iya bayanin abin da ya kamata kai bayani ba wato a komai ya zamo kana da ɗan wani gutsire shi ne general studies ɗin da kuke yi general knowledge ɗin da kuke yi an gane ya zama kowane ilimi kana da dan abin da za ka dan faɗa kana ɗan haske ko yaya ne wa shai min shay'in kullu shay shi kuma shine specialization an gane wato ya zama wani guda ɗaya kuma ka kwalkwale shi ka cinye shi gaba ɗaya ba ka bar komai a cikinsa ba an gane to sai ya zama ka iya bayanin wannan wanda ka kwalkwale din amma ba haka ba wani lokacin ba za ka yi bayanin wancan wanda ka kwalkwale din ba an gane yawwa saboda haka wannan akan wannan baharin ne mun muna bayanin abin nan ko kace wa man yakhdu bil hasna'a me kace mun malam to kaga ba ba wanki bane wannan saboda bai fada kan abin nan ba ko wa man yakhdu bil hasna'a ha ah? yabdul wa yasmiru to yau mun samu masu wallafa waka a cikin auna <laughs> yasbir alal mahari haka suke cewa wa man yakhthu bil hasana yasbir alal mahari alal mahari ko ba haka bane ay al gurmu bil gurmi an gane wal kharaj bid daman al kharaj bid daman abinda zaka bayar yana daidai da kimar abinda zaka samu ko ba haka bane in dai ka nemi mai tsada to ka tabbatar cewa sai ka jigata an gane in kuma mai arha ka ne ma ba dole bane ka jigata ko ba haka bane ba za a ce wancan yadda ya jigata haka wancan zai jigata ba to shi ne sai yake cewa wa ka wasu lugariyat dama idan ya zama mutum ya nemi irin waɗannan masu tsada ɗin, za mu ga cewa idan dai ya ce lallai shi kaɗai ne babu wani shi to ya tabbatar cewa haɗuwa da su alun bi balqa'atin wa barqun khullabu alun bi balqa'atin al shine kawalwalniya kawalwalniya alun alun nabi sallallahu alaihi wasallam duk kalma ɗaya ce irin wannan dai alun aka ce al ana nufin ko ko ita ma ba a santa ba kawai wani ya kama wata kalmar daban sabuwa kawalwalniya ma ma'ana al as-sarab مثل الذين كفروا أعمالهم bi qi'atin yahsabuhu ma'an haka ne kasarabin a'maluhum kasarab kawar walliya ba shine ruwa da kake hanguwa daga nesa ba can akan titi sai ka zo kuma in ka zo wuce kawai dai ka ga cewa ba komai an gane to shi ne kawar an gane ko shine al amma ana kiransa al ne kamar yadda malaman loga suke faɗa idan ya zamo daga lokacin hantsi daga lokacin hantsi ila an yartafi a duha lokacin walha ya zamo ya kai kololuwarsa to shi ake kira al shi ake kira al wa ma ba'da zalik ila an yartafi anna ila an ila ubayla ghurubi shams yusamma sarab yusamma saraban an gane abin da yake bayan wannan kuma har zuwa daidai lokacin da rana za ta faɗi in dai kana hangowa za ka kira shi sarab ne to shine ake kiransa a masalul ladina kafaru amaluhum kasarabin biqi'atin to haka idan ya zama kace lallai wance sai ta soka to ka tabbatar cewa kuma in ka ce wa sani kana da tabbaci wannan ba haka bane alun ne bi balqa'atin wato kawalwalniya ce a wuri wanda yake kufai balqa'a shine ardun faqr ardun qafr allati la ma'a fiha kai a nesa zaka iya hangowa ka ce ruwa ne a wajen amma idan ka iso za cewa ashe ba ruwa bane wannan kawarwar ne ce ta ruɗe ka daga nesa ita ma din ba ganin ta za ka yi ba a wajen an gane ko shine yake ce alum bi balqa'atin wato kawalwal ya ce da take wuri wanda yake kofai babu komai shine ardun kafur wa barqun khullabu sannan kuma akwai wani abin nan wata riwaya da aka yi aka ce al-yaminul fajira tada'u diyar balaqi'a balaqi'a balaqi shine jam'in wannan din balqa balaqi al-yamin al-fajira tada'u al-yamin wa wato rantsuwar ƙarya tana sanyawa gidaje su zama kufai wato azabar da Allah madaukin sarki yake wa mutum kenan idan yayi rantsuwar ƙarya ya ci dukiyar wani mutum da ita to wannan balaka din kawai ita kalmar ita muke magana shine jam'in balaka din balqa'a wato ardun la qafra fiha wala shay'a fiha an gane ko yawa saboda haka za ga cewa abin nan nan da yake cewa barqun khullabu sannan kuma barqun khullab kamar mu a hausance za mu iya cewa hadarin kaka hadarin kaka holoko holo ko hadarin kaka an gane to za mu iya kiran barkun hullab da irin wannan wato kawai za a hadari zai taso a ta walƙiya kamar za a yi ruwa ashe hullab ne a hullab ana nufin wanda yake mayaudari mayaudari abin da yake mayaudari shine hullab ai khadi al mukhadi sai an yi ai ta walƙiyar gaba ɗaya shikenan kuma ya washe ya tafiyarsa kai kana zanen cewa za a yi ruwa ashe ba ruwan ma ba ruwan yake suka shi akwai hadisin da wani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yake cewa ana yawan zambatarsa ko ana yaudararsa idan aka zo ciniki shine sai yake cewa idza ba ta faqul la khilabata la khilabata wannan kalma ce khullab dalilin kawai da yasa muka karanta hadisin faqul la khilabata idan ya zamo kai ciniki da mutum to kai mata sharadin cewa amma fa banda yaudara idan aka tabbatar cewa ka yaudare ni a cikin cinikin to cinikin ya ruguje kenan an gane ko shi irin mutanen nan ne yana son kasuwanci amma kuma irin bashi da wayo yanzu sai ka zo misali yanzu ka ce misali ɗari to ga ɗarin nan sai ka bashi naira biyar an gane kuma ba zai iya ganewa ba to shine ya zo wajen maza Allah yake masa wannan kukan to kalmar la ta khilaba daga khullab da khilaba da sauransu duk iri ɗaya ne alhida yaudara ko zambatar mutum a zambaci mutum saboda haka yake cewa idan ya zama mutum lallai ya ɗora wa kansa sai ya samu irin waɗannan to ya tabbatar cewa yana neman ruwa ne amma kuma kawalwalli ya yi hango a wuri wanda yake babu komai ko kuma yana fatan ya zama ruwa ya sauko daga hadarin kaka ko loko an gane ko kaga zai samu ko ba zai samu ba ba zai samu ba shine abin da yake faɗa shine yake cewa fada isiba falakad adaka zamanahu sai wa kansa faɗa yake cewa fada isiba shikenan ka bar zamanin ƙuruciya ƙuruciya lokacin yarinta bar wannan maganar me da da utruku asiba ƙuruciya shine mina sabi ai duk daga wannan ne an gane yawwa yarinta ko ko طيب دع الصيغة دع وانا فعلي ne فعل امر menene fi'ilinsa mazi yau sai na jarraba larabcinku menene fi'ilinsa mazi da ai da shine fi'ili amri lokaci yayi ai gaba da an gama a ina nufin yanzu mun cinye lokacin to <clears throat> fada isiba an ce lokaci yayi amma dai sai an fada mun fi ilima na da kafin mu bar nan wajen ha wada gashi nan ya fada shi yasa nace na nan gefen nan fa akwai hadari sosai amma dai suna yin shiru fada'in si ba ai wada'a wada'a ya da'u da amma ba amfani da fi'ili malin ba kasafai ake amfani da shi ba an gane ko shi ne sai yake cewa fada'in si ba ka bar lokacin kururiya kuruciya falakad adaka zamanuhu domin zamanin kuruciya an shallake ka kai shine ada abin ya tsallake ka tun da yanzu misali gashinsa ya zama kamar wannan wurin shi yanzu zai maganar wannan walaqad adaka zamanuhu wazhad wani lokacin kuma aka ce wajihad a wata riwayar wazhad ma'ana ka guji duniya fa umruka walla marra minhu al <clears throat> domin rayuwar nan taka lokacin da yake kafi ji da shi ya riga ya tafi shine al-atyab wato lokacin da yafi dadi al-atyab min at lokacin da ka fi jin daɗinsa lokacin samartaka lokacin da kake jin cewa kai ma yanzu za ka faɗa a faɗa ko kamar yadda ake ba da labarin wani ya zo ya gama abin nan mahayaniyarsa shine sai aka ga wani wa fullaci yana ta kuka Allah alaba da hakuri fulani <laughs> yana ta kuka shine sai ake cewa kai wai me dan wannan yayi waɗannan maganganun zaka zo kana ta kuka shine sai yake cewa to ai wai gani yake wai inda a ce misali a baya ne ai da ya mauje shi ji shi da ya mauje shi amma yanzu ba zai iya wannan ba saboda lokacin fa laqad adaka zamanuhu wadaharu me yake cewa wajhad ko wazhad wazhad fa umruka marra minhu al-atyabu yake cewa umr rayuwar da kake ciki marra minhu al-atyab wato lokacin da kake fi jin daɗi shine lokacin samarta wanda lokacin ne mutum kuma yake yawanci sai kaga yana ta shashanci a wannan lokacin baya ribatar wannan lokacin baya ribatar wannan lokacin alhalin kuma lokacin ne kamata ce ya ba da himma saboda a lokacin ne zai iya komai kuma lokacin idan ya wuce baya ƙara dawowa kamar yadda yanzu za mu yi bayani a baiti na gaba insha Allah ta'ala bayan mun dawo yanzu an yi min nuni da cewa wai lokacin ya yi saboda haka bari mu tsaya a nan wajen amma lokacin ya yi saurin yi wani irin lokaci ne wannan minti talatin fada yan waɗansu muka yi ko arba'in ma sallah ne ko sallah to kuka cinye min lokaci na to assalamu alaikum